أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاء ‘yan uwa waɗanda za su saurare mu su kuma kalle mu a daidai wannan lokaci wannan shine wato zama na tara ƙarƙashin raddi da muka fara mai suna bal ƙadifu bil alal batil fa maguhufa fa idha huwa zahiq wa lakum al wayl mimma wanda muke ma dan shi'a rafidi mai aƙida ta zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine bashir lawan a karatun da yayi ba mu gushe ba muna ci gaba da tahaddi ga shi bashir lawan cewa yadda yake jin ya yi karatu in shi ɗa ne ba za mu gushe mana masa tahaddi ba duk da mun ji uslubin da ya ɗauko na zirarewa a awa ɗaya da minti goma sha uku muka tsaya lokacin da yake ƙoƙarin ya janyo ayar la'in a sharatta la ya haɓa tsanna amaluka wa na min al wato a daidai wannan lokacin da yake kokarin ya janyo aya sai ya ɗauko farkon suratul jinni da wannan ayar sai ya haɗa kuma duk taron da suke zaune wanda suke Allahumma salli ala Muhammad aka rasa wanda zai tuna bai ta akan makalla wannan ayar ka haɗa wajen kai da ƙafa ne amma bari mu saurare shi daga nan sai mu ɗora sai mu ci gaba Allah Allah ba wa ta'ala shi kun أوحي إلي وإلى الذين من قبلي لئن أشركت ليحبطن أمرك ولتكونن من الخاسرين wannan ita ce gabar da muka tsaya ta yana daga cikin matsalar in shi a wannan ba daga shaida ta ba ya saurari maganganun babban malamin su kamalu da haidari lokacin da yake tabbatarwa cewa za ka iya ganin malami ya yi tasarrufi daga hausa ya fita amma ko karatu bai iya ba amma ban mamaki za ka ga babu wanda ya kai su wajen kafa hujja da asikalul akbar hadisin da ya zo hadisi ya tabbata a cikin littafin sanar da ta al'imam al-baihaki al'imam al-baihaki ya rasu hijira uku. hadisi mai lamba ta da ɗari goma hadisin an abi zai dubi na arkan قال yake cewa lamma raja'a rasulullah sallallahu alaihi wa an hajjatul wada'i lokacin da annabi ya dawo daga hajjatul wada wa nazala gadir ya sauka wani guri wanda ake ce masa gadir kum din to a wannan wajen ne in ba a manta ba annabi yake faɗa ya ce inni kuma fikum astaqalaini zan tafi zan ban muku nauyi guda biyu sai ce ahaduhuma akbaru min al ɗaya ya faɗi ya girma ɗayan da ya faɗe girma shine kitabun lahi littafin Allah sai ce wa itirati ahalu baiti da kuma itirata wanda har wajen abin da ya shafi ta'arifin mai itira yana buƙatar muna jira sai sun zo tukunna su mana ta'arifin mai itira fanduru ku dibi kaifa takhlufuna fihi ma ya za ku mai min a bayan su a kansu fa innahuma domin wa'annan lan yatafarraqa ba za su rabu ba hatta yarda alayhi da hatsayin haɗin gaddani sun gangaro a tafkin kausara to haka wannan hadisi kamar yadda qur'ani sashe ke fassara sashe, haka hadisi safan ke fassara sashi gayar abin da ke cikin wannan hadisin annabi yana wasiya ne akan abin da ya shafi Waɗanda suke iyalan shi ne itirarsa ne haƙƙoƙinsu a kula da su sun maƙala sannan sai ce inna allaha mawulaya." Allah shi ne masoyina mai al'amura na da haka wa ana wali kulle mu'minin ne masoyi ne ga dukkan mumini kamar yadda Allah ya ce annabi aula bil mu'minin min a aula sai ce sun aka da biye da aliyin sannan sai ya kama hannun sai da na ali faƙali sai ce man kuntu walihu duk wanda na kasance ne masoyinsa ne fa hada aliyun wannan ga sai da na ali nan wali waliyuhu wanda muka faɗi kalman wali a nan muka ce ma'anarta maula a wasu hadisan a wasu hadisan maula da ma'anar wali shi ne masoyi har muka ce in shi a suna amfani da kalman Ashahadu, anna aliyan waliyullah a cikin kiran sallarsu mace in suka ce suna nufin waliyullahi da ma'anar masoyin Allah shi ne abin da ya zo cikin wannan hadisin bankuntu waliyahu in ko sun ce a'a kalmar maula a nan wajen ba tana nufin masoyi ba ne shugaba take nufi a kiran sallah ita ma in sun faɗi ta suna nufin ana nufin shugaban Allah ne to kaga wannan aqida duk wanda yake ga wani mutum wanda yake shugaba ne ga Allah subhanahu wata'ala kafirci shi garinar abin da ke nuna haka Allahum annabi ya ce Allahumma wali ban walahu Allah ka so wanda ya so sayyidina Ali sannan Allah ka ki wanda yake sayyidina Ali wanda shi ma da kanshi a hadisin da ya karanto a sunan tirmizi yana nuna cewa matsala aka samu tsakanin sahabbai lokacin da annabi ya naɗa shi na ali a matsayin jagora har annabi ya nuna cewa duk wanda ke son shi yake ƙaunar shi ya so sai da na ali to wannan shi ne amma ni muhallin shahid da yasa na kawo wannan hadisin yanzu annabi ya yi mana wasiya da abubuwa guda biyu ya ce zan tafi in ni taraktu fi kuma saƙalai ne ahaduhuma akbaru min al-akhar ɗaya ya fi ɗaya girma wanne ne ɗaya wanda ya fi girma kowa ya san cewa littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya fi sannan al'imam wato shi al'imamu ya sake zuwa cikin wato sunan al ta shi Ahmad bin Hussein bin Ali bin Musa wato al-Khurasani wanda ya faɗa a cikin hadisi mai lamba ta dubu ashirin da ɗari uku da talatin da biyar hadisin zaid na hayyan yace samitu zaid bin arqam qala qama fina yi yawmin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khatiban annabi ya miƙe wata rana a cikin mu yana mai khutba fa hamidallaha wa asna alaihi yayi ba Allah sun maƙali sannan sai ce amma ba da bayan haka innama ana basharun ni mutum ne yushiku an ya'ti rasul rabbi fa ujibahu ɗan sako daga wajen Allah yana nufin mala'ikan mutuwa ya kusa ya zo ya kira ni zan amsa kiransa sai ce wa ana tarikun fi kun astaƙale ne zan tafi zan bin muku nauyaya guda biyu wa ana tarikun fi kuma astaƙale sai ce awwali kuma na farko kitabullahi. wanda a wancan hadisin shine annabi ya ce astaƙale ne al'awwal a akbaru min al'akar sai ce fihi alhuda wan nur a ciki akwai haske da shirya fastamsiku bi kitabillahi wa khudhu bi kuliku da littafin Allah fa hasa ala kitabillahi wa raggaba fihi abinda annabi jiranta a nan wajen da nasiha akan littafin Allah daga nan zaka fahimci wancan hadisin da yace ahaduhuma akbaru min al-akhar dai ya faɗi girma sai قال سننسيتي وأهل بيتي وذكركم الله تعالى في أهل بيتي ثلاث مرات wannan kalmar da ya faɗa ya ce wa zakkirukumullah fi ahal baiti shi ya fassara maka wancan ikira din wanda mu a wajen mu ta'arifi na ahlul baiti ya saba da yan shi'a wajen waɗanda suka ɗauka da ma'anan ahlul baiti wanda mai saurare zai ji zan kunna sautin yasir habib yanda cikin ƴaƴan hasan yake cewa akwai fasikai akwai zindigai a cikin a cikin kuma ahlul baiti wanda insha Allah mutum zai ji to wannan shine abin da waɗannan hadisan guda biyu suke nunawa to sai wasu hadisan suka zo da cewa annabi ya tafi ya bar mana abubuwa guda biyu littafin Allah da sunna sai in shiya suka ce ai duk ruwaye da ta zo da ma'anan wa sunnati canzawa aka yi asali ba wa sunnati bane wa itirati ne ya tabbata a cikin muwadda ta al-Imam Maliku ya rasu hijira 179 wanda ya kawo shi a babun nahi anil qawli bilkada, hadisi na ya yace wa haddasa ni an malikin annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace taraktu fikum amrayn annabi yace zan tafi zambar muku abubuwa guda biyu lan tadillu ma tamassaktum bihima ba za ku ɓace ba matuka kun yi riko da su sai ce kitaballahi wa da nabihi littafin Allah da sunnar annabinsa to wannan hadisi idan aka lura ya zo da balagani to a ƙa'ida tun da ya zo da balagani idan ibn abdulbar a cikin attamhi bai samo ma hadisin hanyar da ya zamanto wato an sadar da shi wato hadisin ya kamata ya zamanto da iri amma ibn abdulbar a cikin littafinsa attamhi lima filmu wa tsaminin ma'ani wal asar wanda shine abu umar Yusuf بن عبد الله بن, بن محمد بن عبد البر بن عاصم wanda ya rasu hijira 463 yake cewa hada aidan mahfuzun wannan hadisi mahfuzun ma'arufin mashhurun sananne ne annan nabi sallallahu alaihi wa alihi daga annabi inda ahlul ilmi a wajen ma'abuta ilimin shuhuratan yakadu yustagna biha anil isnadi shurar da hadisin ko ka kawo shi ba isnadi layi duru wa ruwa fi dalika min akhbar al ahadisi ahadith min min ahadith abi hurairah wa amr bin au sai ce an ruwaito hadisai cikin hadisan abu hurairah da amr bin au sai kawo qala haddathani hunayni an kasiri bin abdullahi bin amr bin auf an abihi an jaddihi kala kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sai ce taraktu fikum a watar wayan amraini lan tadillu ma tamassaktum bihi ma sai ce lahi wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wa wa sallama littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya zo cikin almuntaka fi sharhi almuwatta na abul walid suleiman bin khalaf bin sa'id bin ayyub bin waris at-tujibi al-qurtubi al-badi al-andalusi wanda ya rasu hijira 474 yake fara yace yuridu wallahu a'lam abinda annabi yake nufi Allah shine mafi sani ma sannahu wa shara'ahu abinda annabi ya sunnanta ya shar'anta shi wa an ba'ana annabi ya bamu labari an tahdirihi wa tahrimihi akan cewa wannan abin halal ne wannan abin haram ne wa gairi zalika da wani wannan min sunanihi daga cikin sunnonin shi kuma mun san dama Allah ya aiko annabi ne kamar yadda ya faɗa a suratul a'raf wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-kaba'ir sai ya ce wa hada fi ma kana fihi kitabullahi aw sunnatun wannan cikin abin da yake akwai littafin Allah da sunnar annabi wa ma lam yakun fihi kitabun wala sunnatun famardudun ilaihima da abin da ba a samu nassi karar ba daga littafin Allah ko sunnar annabi to sai a dawo da su zuwa ga littafin Allah da sunnar annabi wa mu'tabarun bihima da su ake lura wajen a yin wannan abin hukunci sai yace wa qadarawa ibn wahab an malikin fil majmu'ati al hukmu ala wajhayn sai yace fallabi yahkumu bil qur'an wanda yake hukunci da alqur'ani fa zalika as-sawab wallazi yujhidu al-alimu nafsahu abinda malami yake wahalar da kansa fi ma lam ya'ti fihi shay'un fala'allahu yuwaffa abinda nasi bai zo ba malami kallafa ma kansa sai ya gano hukuncinsa yace ba mamaki ya samu gaman katar daga wajen Allah wa salifin akwai na uku mukallifin bima ya alamu. akwai wanda zai kallafa ma kansa abinda bai sani ba fama ashbaha Allah yuwaffaqa muktada hada wallahu a'lam yace abinda dai wannan yake hukuntawa annal hukmu bil kitabi was sunna muqaddamun fihi ma fihi kitabun aw sunnatun yin hukunci da littafin Allah da sunnar Mardan Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi ake fara gabatarwa a cikin abin da yake akwai nassi karar daga Allah ko annabi wa ma udima zalika fi ijtihad al-alam fihi bi wal qiyas wal radd ila ma sabata bil kitab wa sunna abinda aka rasa nassi kai tsaye to malami sai ijtihadi ta hanyar ra'ayinsa da qiyasi sannan ra'ayin nasa da kiyasin dole ya zamanto an mayar da shi zuwa ga abin da ya tabbata na littafin Allah da sunnar annabi yace wa ammal jahilu fala yata'arradu lidhalika fa innahu mukallifun bima la ya'lamu bima la yukallifu wa yushku Allah yuhabba ce, in kana jahili wannan kuma ba matsalar ka bace to da haka yanzu idan muka dauki ruwayoyin guda uku yanzu wannan da tace littafin Allah da sunna wannan da tace wato ɗaya ya fi girma a sikal ɗin wannan na ta ce littafin Allah annabi ya kwaɗai ta rai hankali ya idan muka haɗa za mu ga cewa wa'annan ruwayin guda biyu wanda suka yi ambaci ahlul baiti suna mana wasiya ne akan dole in kana musulmi ka kula da haƙoƙin da suke da alaƙa da duk wanda yake da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma wannan ruwayin tana nuna cewa wajen biyayya daga Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda su ‘yan shi'a suka ce ba su yarda ba. A cikin sharhul zarƙani alal muwatsa'il imami maliki wanda Muhammad abdulbaƙi bin Yusuf al-Zarƙani al-Misri al-Azhari ya yi, ya ce, Taraktu fi kum ba da wafati amraini, ya ce abinda annabi yake nufi na bar muku abubuwa guda biyu bayan na rasu, wa fi ruwayatul hakim aini. lan tajillu ma masattum bi fatihil mimi wa sin ai akhadtum wa ta'allaqtum wa atasamtum matakan kun kankame musu kurrati da su kunne matsari da su bihi ma sai ci kitaballahi badalin min amrayni wa sunnatu nabihi da kuma sunnar annabinsa sai ce fa innahu mal aslani sune asari allazani la udula wa'inda babu karkacewa huma tare da su wala hadi ba yadda za'i ka samu shirya illa minhuma sai daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ismatu wan najatu liman masaka bihima illa da kubata yana tabbata ne ga wanda ya riko da su sai yace wa atasama bihablihima ya riko da igiyarsu wa huma al urfani al wadihu wal burhan al laihu bain al muhaqqi idak ta idak tafhama idak taf idak tafha idak yace ce wa huma al-urfani al-wadih wal burhan al-la'iq bayn al-muhiqqi idak tafaha idak idan mutum ya bi su su duka guda biyu sai yace wal mubtil idan hallahuma su ne kuma ababen da suke ainihin wato lalata abu sai ce fawajibin rudu'i ilaihi ma ma'alumin minaddini da daruratan komawa zuwa ga alkur'ani da sunna wal mubtil idza hallahuma sune waɗanda suke lalata abu idan wani ya halatta dan haka sai ya ce duk komawa zuwa ga alkur'ani da sunna wajibi ne lakin alkur'ani yuhassilu al-ilm al-qat'i yaqinan sai da alkur'ani yana fa'idantar da ilmin yaqini wa fi sunnati tafsilun ma'ruf abinda yake nufi a cikin sunna akwai tafsirin ma'ruf kowa ya san akwai hasan akwai sahihi akwai da'ifi da'ifi shine malamai suka kasa shi ya kai gudan kisan gida 90 wanda ke son karin bayani zai iya duba littafin koda misbahur rawi ne na Sheikh Abdullahi Gwandu to abinda nake so in ci a nan wajen shine in shi ana yawan kafa hujja da wannan hadisin to sai zan kawo yanzu ku kalli alaƙarsu da littafin Allah subhanahu wata'ala wajen mu'amalar su da wannan alkur'ani na Allah subhanahu wata'ala din Allah madaukakin sarki ya faɗa mana kamar yadda muka faɗa sun yi ta ƙoƙari wasu sai sun da'afa waɗannan hadisan kamar misali ko da 'yan kogo wanda suke goyon bayan Jabbar, sun yi ta ƙoƙarin sai sun da'afa wannan hadisan cewa ba su inganta ba kuma ma ƙaddara haka amma ba wani musulmi da ya isa ya shakka cewa bin Allah da bin annabi dole ne bin Alƙur'ani da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi dole ne ayoyi a cikin alkur'ani suna karfafa haka aya ta farko Allah yace kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai da gaske kuke kuna san Allah ƙarya ne Allah bai yadda ba sai kun bi manzon Allah yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah yace kul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin wannan ita ce aya ta daya aya ta biyu Allah ya ce wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun ku bi Allah ku bi manzon Allah lalle Allah zai muku rahama aya ta uku Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu sai ce atiullaha wa atiur rasul sai ce wa ulil amri minkum da haka malamai suka ce a nan saboda Allah yana da istiklal na abin shi ɗari bisa ɗari ake bin shi annabi haka amma ulil amri sawa'un malamai ne ko shugabanni saboda irin biyayyar da ake ma Allah da annabi ba su ake masa ba Allah bai ce wa ati'u ulil amri sai ce wa ulil amri dan in abin da suke kai ya dace da wanda Allah da annabi ke kai a bisu aya ta uku a ta hudu Allah ya ce tilka hududullahi sai ce wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha sai ce wa zalikal fawzul azim aya ta ainihin wato biyar ita ce wa man tsaye Allah wa rasul fa ulaika ma na an'ama Allah alaihim min annabiyina was siddiqina was shuhada was salihina sai ce wa hasuna ulaika rafi'a. sannan aya ta shida Allah yake cewa man yuti rasula wanda dai ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza daga kalmar da Bahaushe ke amfani da ita bin na gaba bin Allah wanda duk ya bi annabi to shine ya bi na gaba ya bi Allah subhanahu wata'ala aya ta bakwai Allah ya faɗa yace wa ati'u Allah wa ati'u rasul wa hadaru sai ce fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al mubin aya ta takwas Allah yace yas'alunaka anil anfali walil anfali lillahi war rasul sai yace fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin aya ta tara Allah ya ce wa atiu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin aya ta goma Allah ya ce qul atiu Allah wa atiu ar-rasul fa in alayhi ma hummila wa Allah ya ce wa in in kuka bi sunnar annabi ta tudu za ku shiryu wa ma ala ar-rasul illa aya ta Allah ya ce inna ma kana qawlul mu'minina idza du'u wa li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun sai yace wa man yattaqi wa man yuti Allah wa rasulahu yakhsha Allah wa yattaqihi wa ulaika humul faizun aya ta biyu Allah yace wa aqimus salata wa atuz zakata sai yace wa atiur rasul la'allakum turhamun sannan aya ta uku, Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum sai ce wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima aya ta 14 wallahi ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiu allaha wa atiu ar-rasula wa la tubtilu a'malakum sannan aya ta 15 Allah ya ce a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqa fa id lam taf'alu wa taba Allahu alaykum fa aqimus salata wa atu wa atu wa atu az-zakata wa atiu allaha wa rasulahu wallahu khabirun bima ta'malun sannan aya ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ati'u Allah wa ati'u rasula fa in tawallaytum fa inna ma mubin sannan aya ta bakwai Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfi'u khairan li anfusikum wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun dan haka wannan ayoyin suna tabbatar da cewa lallai bin sunnar manzon Allah ga musulmi wajibi ne da haka hadisan da suka zo suka yi maganan kitabu da itara suna mana wasiya ne akan mu kula da duk wanda yake da alaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan idan ma mun dauka bi ake nufi tsakanin ahli sunna da suna faɗi hatta abin da ya shafi ruwayoyi ingantattu daga ahlul baiti abin da ke cikin littattafan ahli sunna wanda suka rawaito babu daga wajen littattafan shi'a ahli sunna suna ruwaito hadisai daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa su ba sa yi wataƙila ba zai wuce na na Khadija ba ko Ummu Salma ahli sunna suna ruwaya daga Abdullahi Ɗan Abbas daga sauran sahabbai su kuma ba sa yi daga sauran wanda suke da alaka da gidan Annabi su kuma ba sa yi sannan a gurguje za mu ga cewa Allah bai yadda abu ba sai abu guda uku na farko akwai bin Allah subhanahu wata'ala da kuma bin annabawan shi Allah ya faɗa mana yace alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim da haka nan yayi magana akan bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala to nan yana magana akan bin Allah ne shi kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yace alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi aga wa'anda suke bin annabi wanda bai je wajen kowa ya koyo karatu da rubutu ba har Allah ya je ƙarshe ya ce fallazina amanu bihi wanda suka yi imani da shi wa azzaruhu wa nasaruhu wattab'un nuran allazi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka saukar tare da annabi wanda wasu daga cikin malaman shi'a sun ce wattabu'un nurul ladzi unzila ma'ahu ma shine ali bin abi talib sannan sai ittiba'u ma anzala Allah bin abinda Allah ya sauka na wahayi wanda ya kunshi Alƙur'ani da sunna kamar yadda ya "Wa annabi ittabi ma uhiya kamar min rabbika la ilaha illa huwa da 'anil mushiriki. sannan sai ittiba'u tariqil na wani ansar Allah "Wa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidin fiha ay abada sai ce zalikal fawzul azim da haka mun samu a qur'ani Allah ya ce abi hanyar muhajir da ansar babu dan shi'an da ya isa ya kawo aya a qur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya ce bi wani mutum kwaya ɗaya ko wasu mutane daga cikin ikira dole sai dai ka dawo ka cusa su cikin dimnin ta hanya na muhajiruna ko kuma ainihin wato ansar wanda mun yadda sai na ali Allah ya kara masa yadda yana daga cikin muhajir a dunkule yana cikin wanda Allah ya ce a bahanyarsa in ko da wannan ayar ka kafa hujja to dole sai an bi hanya Abubakar da Umar da kuma ainihin wato usun don suna cikin muhajiru na din wannan shi ne, amma bari mu saurari Kamalul Haidari mu ji abin da yake faɗa dangane da abin da ya shafi shi a lokacin da yake magana akan asikalul akbar da kuma asikalul asgar bari mu saurare كنت أسمع من بعض هؤلاء السلفية والوهابية وما يعبر عنهم بالنواصب gashi nan abinda ya faɗa yadda ka kai kace ƙarya ne yace ga abinda ake ta abiri akan wa'annan wahabiyan da annawasi ai الكتاب والسنة أيهما أكبر وأيهما أكبر عزاز أحاديثنا شده ها كتاب الله أحدهما أكبر من الآخر إذا وصل شخص ورد القتل الأكبر الآن نحن في ثقافتنا ماذا نقول كافر لو مو كافر شو تقولوا ها da aka kamalul haidari yana tambayar ɗaliban da ke gaban shi ne ya ce gashi ya tabbata cikin littattafanmu maganin kitaballahi wa itirati to ɗaya kuma annabi ya faɗa cewa ahaduhuma akbaru min al-akhar sai ce amma yanzu yana tambayar ɗaliban in yanzu aka samu wani daga cikin mummu'in shi'a daga wancan tsaraf ɗin ya yi kuskure akan asikalul asgar wato ɓangaren janibi na ahalul baiti a ƙaddara haka ne ya ce Wani hukunci kuke ba shi kafin takbiluna wa mawadda alaikum kafin bari ku yi haramakon mushikar ba mu yi da ta'ad da ta'ad ba sai takawuna cewa wa marar da kitab Allah shi sarmuna da aka tambayar da yake yace abinda kuke hukunci shine duk mutumin da ya kuskure a janibi na ahlul baiti tare da cewa annaba da ya wasiya ya ce ɗaya ya faɗa ya girma ɗayan asiqalul akbar haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya faɗa a cikin hadisi yace to wani hukunci kuke ahaduhuma akbaru min al-akhar ɗaya ya faɗa ya girma wani kunce kuke ne duk yan shi'a abinda suke kallon wanda da ya saba musu akan wannan kadiyar kafiri suke ɗaukar shi to shine yake ke musu idan wanda ya kuskure akan asiqalul asgar ya zama kafiri to wanda kuma ya kuskure akan asiqalul akbar fa bari mu ji bisul akbar taqbaluna ma taqbal la taqbaluna ma taqbal waqan idha radda wahid asiqalul كافر إذا أردت الثقل الأكبر خذ الأولوية طبعا yake fada in إن daga cikin su yayi kuskure akan astiqalul akbar malaman shi a ba sa iya cewa kafiri ne sai su istihadi ne amma idan daga wani wanda bangaren janibin sunna ne wani ya kuskure akan astiqalul asgar sai su ce masa kafiri wanda in ko da za a ɗauki wannan ma'aunin wannan maganganun kamalul haidari nake hikantowa a babin cancantar zama kafiri wanda ya kuskure akan astiqalul asgar wato nauyi karamin ya zama kafiri to min babu aula wanda ya kuskure akan astiqalul akbar ya zama kafiri bari mu ci gaba da yadda kafai alaysa kalam hatta al'an idan wahid idha radda kalam Allah qal madha قال لا القرآن اللي يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا ليس معناه هذا وإنما ما يدل على التحريف كان قائل بالتحريف هذا ماذا تعبرون عنه بأنه رد كتاب الله ولا ما يرد شو تقول شو تقول إذا في المنهج بعد كافر لمكافر مكافر مكافر يعني يفترض المحدث النوري رد هذا بعد بشكل رسمي بعد احسنت تبقى ببين لك بشكل رسمي إذا رد قال أن القرآن محرف يقول هذه الآية يجد لها مئة وجه حتى يقول لا تدل على كذا تعتبرون كافر وما تعتبرون كافر ما تقول اجتهد فأخطأ مولانا إذا كانت باء اجتهد فأخطأ في الثقل الأكبر يصح لماذا في الثقل الأكبر لا يصح وهذا مش تم ده كمال الحيدري yake kenan idan malaman shi'a akan as-siqalul akbar al-qur'ani sukan faɗi abu sai kuskure wanda ya shafe shi ba su zama kafire ba to wanda ya faɗi haka akan ahlul baiti akan as-siqalul asgar a shine ya fi cancanta a masa uzurin kare zama kafiri أكون جوابنا معكم مرة ما احنا الآن احنا في الثقافة الشيعية على هذا الفرق انت مفهوم انه وتسأل الطرف الاخر بيني وبين بيني وبين الله بيني وبين الله يوم القيامة مدين الله انا لم يثبت عندي هذا من رد عليه فقد رد ماذا فقد رد على الله قول الشهد الحق تسقط العيش في القرآن تقبلون ولكن تصلون إلى ماذا al'ayyar ya hajjarun fi waƙar shi'i na haka abinda yake magana kenan fil ta takbalun mutum ya kuskure akan ƙur'ani ina nufin ba wai kuskure wajen karantawa akwai malaman shi ya sani shi a da suka ce wannan alƙur'anin ba daidai ba ne don ya tabbatar da bakinsa cewa ruwayen da suka zo cewa alƙur'ani bai cika ba a cikin usulul kafi a mir'atul uqul Majlisi ya ce sun inganta amma tare da haka malaman shi'a ba sa iya fitowa wanda ya taba a sikalul asgar alkur'ani su ce mai kafiri amma wanda ya taba abin da ya shafi janibin ahalul baiti sai su ce masa kafiri tare da galibin abubuwan da suke tuhuma ahalul sunna da shi tuhuma ne ba gaskiya ba ne alhamdulahi mu Allah subhanahu wata'ala bai jarrabe mu da kin ahalul baitin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan magana ta tana da tsawo na buga misali ne kawai da ainihin wato ita ta yanzu bari mu tafi akan abin da ya shafi maganar da ya faɗa ya ce malaman shi'a ba su iya karatun alƙur'ani ba bari mu je kan wannan magana الأصل الثابت هو ماذا؟ هو القرآن الكريم وذلك أنك إذا تمطرت في أمر هذه العلوم وجدت أنها نظمت تنظيما لا حاجة لها إلى القرآن أصلا ولهذا يمكن أن يكون فقيها في الحوزة لكن يقرأ الآية غلط منه عاديته يمكن أن يكون فقيها في الحوزة لكن يقرأ الآية غلط يكن كرنت آية تارد كسكولي كشبه بمفقيهني أحوزة بنمجي وكم له من نظير ادخلوا أنتم إلى المواقع وتتجدون kuma ya ce a duba intanet yanzu za a ga malaman shi'a suna karatun ƙwar'ani da yawa ga su sun fi takarruji daga hausa wanda shi ma wannan miskinin abin da ya same shi kenan shi yasa wanda ke gaban shi in ya karanta qur'ani ba daidai ba ba wanda ke iya masa gyara يقرأ الآية غلط مولانا ولكنه ماذا يقول أنه هو متخصص في المعارف الدينية yace da ga malami a shi yana cewa mutakhassisun fil ma'arif ad-diniya fil ma'arif ad-diniya amma tare da haka yakan karanta Qur'ani tare da galab kuma ko abdul-jabbar ɗan gidan nasiru kabara abin da ya faru kenan da shi da Allah ya so ya kama shi zai shiga wannan aqidar muguwa ta zagin sahabban annabi sai ya barin shi ya haddace Qur'ani iya karatun Qur'ani mai kyau لا يعرف أن هذه الآية القرآنية ماذا تريد وماذا تشير كونوا على ثقة كنت أحضر عند بعض الأعلام في النجف فذكر آية في القرآن ورد رتب عليها ترتيبا عجيبا غريبا بعد الدرس مولانا رحت بخدمته قلت سيدنا مولانا هاي الآية اللي قرأتها مو هالشكل الآية هالشكل عجيب لا مو هالشكل قلت له مو هالشكل هالشكل الآية يعني حتى حتى لا يعرف ألفاظ الآية to gashi dai na san kana da cikin malaman da kai istidlali da su kamalul haidari shi yake faɗa sai kaga babban malami a shi'a hatta shakali na ayu kai ma an banda Allah ya taimake ka ka taso a ƙasar sunna ka koyi karatu da cikin sa ka taso cikin wannan mugwar aqidar na nan da Allah da haka zaka girma ba zaka yi karatun Qur'ani ba limada lanna thaqafa al'amma fil hawza laysa min darurat al-ijtihad wal ilm al-fiqhi al-ilm mada al-ilm bil tafsir abadan haka wannan ke wada laysa min bai daga cikin darura dan zaka yi karatu a hausa ya zamanto hatta abin da ya shafi tafsiri ma bai cikin tsarinsu أعتم في مكان أنه من مقومات الاجتهاد وقرأنا لكم عبارات سيدنا الأستاذ السيد الخوي علم من أعلام مدرسة أهل البيت وكل أعلام المعاصرين تلامذته يقول أن الاجتهاد يتوقف على ماذا أعزائي ها تتذكرون على علمين علم الأصول وعلم ها رجال yanzu wannan mun ji abin da kamalul haidari ya faɗa da shaidarsa cewa ana samun malaman shi'a da dama ba su iya karatun ƙur'ani ba kuma wani ya kai matakin da ya kamata ya kai a ilimi a hauzance wanda alhamdulahi da yadda ka kai ga rashin insafi a nan ƙasar ba za ka iya cewa ba in tijjaniya ba a samun wanda suka haddasa ƙur'ani a cikinsu suka iya ko 'yan ƙadiriya shi yasa kullum nake faɗa nake cewa da ka ga matsalar zagin sahabbai ta bayyana da rigar ƙadiriya ko tijjaniya to ƙarya ne ana sa rigar su ne a wakilce su amma ba a ƙidar su ba ce a aƙidar 'yan shi'a ce to bari mu ɗan saurari wasu daga cikin malaman shi'a da suke karatun ƙur'ani mu ji نعم إذا كان لديكم تعليق على الآية التي ذكرها الأخ حسن من المغرب وهي قوله تعالى نعم في سورة في سورة هود وهي قوله تعالى القرآن مليء أخي الفاضل نعم. إخوتي وأخواتي مليء بأخبار غيبية نعم. نحن نقص عليك أحسن القصص ما كنت تعلمها أنت ولا قومك يدك kaga ياي يدك ya آية farkon aya da karshe Na nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas ma kunta ta'lamuha anta wala qawm aka ɗauko aya cikin suratu hud da suratu yusuf aka yi gami kamar yadda ya ɗauko aya cikin suratul jinni ya ɗauko a suratul zumar ya haɗa, wannan shine bari mu ji karatu mai kyau a cikin aya nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-qur'ana wa in kun. وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك أحسن القصص ما كنت تعلمها أنت ولا قومك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا ولهذا فاصبر إن العاقبة للمتقين wannan mun saurari malami ɗaya daga cikin malaman shi'a kuma ina so mai saurare na ya duba da kyau ko yanzu a Najeriya ya gani alaƙar ƴan shi'a wajen iya karatun ƙur'aninsu da a ce sun riƙe wasiyar annabi da ya ce ya tafi ya bar mana abubuwa guda biyu ahduhuma akbaru min al-akar to da ya kamata in shi a safi kowa iya karatun Ƙur'ani a Najeriya da duk duniya ga baki ɗaya. amma mai saurare ya lura da kyau ya gani shin wannan wasiyar da annabi ya ce musu ɗaya ya fi ɗaya girma ta wulaƙanta a hannunsu ko sun mutunta ta wannan malamin shi ne ya bada shaida ba hadith al-Qur'an al-Karim ya mafi surat Yasin Yasin wa Qur'an al-Hakim innaka la al-musayn ala sirat al-mustaqim kunna amal wa quraish ma unzira Allahum min qablu فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم وهل, وهل يخلف قول الله أعوذ بالله لقد حق القول على أكثرهم أنهم لا يؤمنون لا يؤمنون to kun ji yadda ya karanta ayar ya sassare ta yadda ya ga dama kuma zai zo ya magana ya ce annabi ya tafi ya ban nauyaya guda biyu ɗaya ya fi girma Allah ya ce ya sani wal ƙur'anul hakim innaka laminal mursalin ala siratul mustaqim tanzilul aziz tanzilul aziz rahim litundira qauman ma litundira qauman ma unzira aba'uhum fahum fahum gafilun لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون wannan shi ne amma za mu ji karatu mai kyau bari mu saurari wani malamin na gari alladina idan massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مغفرون توانا إن الذين اتقوا شين يكال انتاكوا دا الذين بل ما على آية تقبا بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك هذا القرآن عندي وكذلك أوحينا واتو وكذلك أوحينا هذا القرآن bari mu sake dawo da shi kaɗan baya ku je ya karanta wannan ayar da kuma tasbihi abin da yake daidai ne قرآنك هذا وكذلك أوحينا إليك هذا القرآن وكذلك أوحينا إليك هذا القرآن باكما آية كذلك كبار لتنذر أم القرى ومن حولها تصحيح القراءة وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير الله سبحانه وتعالى يقول ونوصف الأشخاص الذين يعملون هذا العمل يقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم الإله تربص أربعة أشهر ga tarabbusu arba'ata wato lillazina yuluna min nisa'ihim sai karanta ayar kawai tarabbusu arba'ati dan haka daka ji yadda ya karanta cewa akwai kuskure a ciki ba haka ainihin wato alqur'ani yake ba kafin mun mu tafi karanta aya ta gaba tarabbusu arba'ati ashhurin ne tarabbusu arba'ati ashhurin to bari mu sake dawo da shi kaje yadda ya karanta الناس أربعة أشهر بفاحشة مبينة فيضاعف له ضعفين من العذاب بفاحشة مبينة فيضاعف له ضعفين من العذاب يا نساء أي يا نساء النبي يسامي تي ككري آير يدي قدام شونا حسن الله حسن الله رياضي إنن النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يجعل الله سبحانه وتعالى صبرهم ضيق كأنما يصطفر درجا حرجا ضيقا كأنما يصعد سيكرا كأنما يصعر يجعل صدره ضيقا كأنما يشقق في السماء يقول يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل وإن من قرية karanta وإن من قرية to a almuhim wa'annan abubuwan irin wa'annan suna da ta yi wani ce ina yin kuskure eh ina yi gaskiya kuma ana min gyara wani lokaci hatta hausar da nake magana sai ta harɗe sai an tuna mu amma akwai kuskuren da kakan yi an san yau da gobe ce take yin halinta akwai kuskuren da kuma gajiyawa ce ta sa kake yin shi da aka kuskuren da malaman shi a wajen karatun ƙur'ani gajiyawa ce ta sa suke yin shi ba waiwa da gobe bane hatta shi kamalul haidari din na yi magana na ce duk wanda ke kallon shirin shi zai ga bai iya janyo aya cikakkiya a ƙur'ani da kasu ya buɗe ƙur'ani to bari ka gani ta yadda shi kan shi bai tsira ba daga ƙarshe ga ƙur'anin a hannun shi a komai yana karanta ƙwar'ani shi ma ba daidai ba. annal mu'amala kulluha تكون داخل تحت قوله أوفوا بالعقود وأخذنا منهم ميثاقا غليظا هذا القرآن آية في سورة المائدة سنسيذ يحدى دوانا أوفوا بالعقود وأخذنا منهم ميثاقا غليظا آية مائدة لنساء يحدى كما سنن abin da yake so ya karanta daban bari mu je aya yadda ta aqadna min alladhina mithaqan wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza وبتعبيرهم ليس بعد عبد wannan waje ɗaya nan, shi da yace wasu ba su iya karatun Qur'anin ba sai gashi shi ma da Qur'anin a hannunsa yana karantawa ba daidai ke karanta ba don ku gane mutanen nan littafin Allah bai gabansu ko kuskure wani lokaci akai a cikinsu akan rasa samun wanda zai gyara kuskuren bari mu saurare badan qaryatun ba'dahu wa inna ila rabbikal muntaha mu wa inna ila rabbil alamin al muntaha ila rabbika ya rasulullah al muntaha wannan ayar mun san cewa tana cikin suratul najmi ثم يجزاء الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى أما شيرا كرنتا وإن إلى ربك المنتهى إنه لا نتدبر القرآن القرآن لا يقول وإن إلى رب العالمين المنتهى يقول ماذا يا رسول الله وإن إلى ربك المنتهى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا wannan na ɗan ba da misali ne cikin abin da da shaidar shi kamalul haidari da ya faɗi cewa malaman shi'a kana iya samun ba su iya karatun alƙur'ani ba wannan na ɗan ba da misali ne kaɗai daga cikin wato misalan da ke nuna ainihin wato haka amma irin waɗannan misalan suna nan da yawa wanda ke nuna cewa in Shi'a wajen karatun alkur'ani suna da matsala wacce take ainihin wato babba bari mu sanya wannan malamin na shi'a ya zama shine na ƙarshe a wannan karatun ku ji yadda yake karatu إذا جاء نصر يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا To a wannan misali kawai na bayar daga cikin misalai da zan iya hararuwa yanzu wajen abin da ya shafi alaƙar 'yan shi'a da littafin Allah subhanahu wa ta'ala wajen abin da ya shafi karanta shi. Sannan aƙidar cewa ƙur'anin nan ba daidai yake ba wannan kuma hadis wala haraj su ce an goge wani abu an share wani abu wannan yana da yawa in ka bi intanet yanzu za ka samu maganganun malaman shi'a suna ainihin wato faɗar waɗannan maganganun suna cewa an cire wani abu an share wani abu ka ya ce wani ya ce sunayen Alibina abi talib kawai a ƙur'ani sun kai ɗari uku amma duk yanzu an ainihin wato cire babu ko ɗaya da makamantan irin waɗannan al'amuran maganganun suna nan da yawa ƙwarar gaskiyan gaske waɗanda suke yanzu bari mu saurari wato ɗaya daga cikin malaman su alƙazuwini za mu ji yana cewa wato a bari mu ji yadda haka da kwanan إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين to yace haka ayat take amma sahabbai suka cire ta bari ku ji daga bakin sa الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا walakinahum hadafuha حذفوها walakinahum hadafuha sai dai su yana nufin sahabbai sun share ayat daga yadda take alqur'ani wannan ɗaya daga cikin malaman su ne na wannan zamanin kazuwini fa qala mu'allaf أنا بس أقول, أقول لك كلام لو أزعلك أكو مكان تعليق هواي أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية لكن تدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم ينتقلون القرآن السلطة كانوا لكن هنا فقد شوى كلمته ali muhammad tana cikin wannan ayar amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ainihin wato cire ta ba shi kadai bane daga cikin malaman shi'a da suke da wannan ra'ayin. shi wannan ɗan tashin hankalin ba? shi cewa kai yayi ma in baka yarda cewa alqur'anin nan an canza shi ba to kai kafiri ne bari gashi shine abdul halim al-gazi mu ji abin da yake ainihin wato faɗa عند الشيعة تخيل نقطة على فقط لا هناك من يقول لا أبالغ عدم تحريف القرآن بعدم بعدم تحريف القرآن قد تقولون وكيف ذلك القاعدة صحيحة هذا العدد الكبير من أحاديث أهل البيت الذي يتحدث عن تحريف القرآن هذا العدد الكبير وأن عدد ما يوى نهدي سن النبي wanda aka rawaito cikin littattafan in shi'a daga ahlul bait wanda ke maganan cewa qur'anin nan ba daidai bane bari mu ji me yake وقد استمعتم الى كلام السيد الخوئي من ان كثره هذه الروايات تبعث على القطع ان بعضها قد صدر من المعصوم لو كانت روايه واحده نحن نقطع بصدورها أو نطمئن بصدورها ونرفض هذا المعنى إننا نكذبه ومن يكذب المعصوم فهو كافر yace ruwayar da ta zo a kan wannan matsalar daga ma'asumai tana da yawa yace ruwaya ɗaya ma in ta zo daga ma'asumi ta tabbata ka karyata ta matsala ne ballantana ruwayan da suka zo da yawa min kadibul ma'sum fa da haka Tun da koma a sumai sun faɗa a littattafan shi a cewa wannan ƙur'anin akwai matsala duk wanda ya ƙaryata su ya gasgata cewa ƙur'anin nan ya cika ba shi da matsala ya ce kafiri ne wannan sunansa abdul halim gazzi ɗaya ne daga cikin malaman shi a wannan zamanin duk da suna cewa su ba su yarda ba ba ɗan shi'a ba ne saboda bala'in da yake ga musu da jafa'i amma ba shi kaɗai ba ne malaman suna nan da yawa a wannan zamanin sun riga sun faɗa da haka ya kamata in shi'a su san yanzu tarihin faɗan adam da ake kiyayewa ba wai fa da rubutu kaɗai ake kiyaye shi ba ana kiyaye shi ne da surati wa saut da sura da hoto yanzu duk abin da nake faɗa akwai konan da shekara nau ne hoton na da na faɗa da sautin yana nan da haka ba wai za a rubuta abin da nake kiyaye abin da nake faɗa bane yanzu kawai ta hanyar rubutu a'a duk abin da nake faɗa yanzu tarihi na kiyaye shi da hoto na da kuma surata kamar yadda wayannan abubuwan da malaman shi'a suke ga shi haka abun yake to sannan insha Allah wanda ke sauraron mu yayi hakuri a halka ta gaba insha Allah sai in faɗi wani abu guda biyar kawai da ke nuna maka cewa lalle alaƙar yan shi'a wajen imanin nan da Qur'ani akwai matsala Allah subhanahu wata'ala ya tsare mai tsare mana imanin mu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh